Assalamu alaikum rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. a wanda lokaci an uwa insha Allah za mu kawo muku fassarar hudubar sallah juma'a wadda shahararren shehin malamin addinin musulunci limamin Najeriya wato a Sheikh Professor Ibrahim Ahmad Magar ya gabatar inda shehin malamin ya gabatar da huɗuba mai matukar muhimmanci musamman ya taɓo ɓangaren adalci ya ce ya kamata a fito a yi wa al'umma adalci bisa halin da al'umma suke ciki inda ya yi maganganu da yawa insha Allahu dai ku biyo mu yanzu a wannan tasha mu ta zumuncin mu TV mai albarka don jin wannan fassarar huɗubar ta prof mai matukar muhimmanci a yi sauraro da kallo lafiya godiya ta tabbata ga ubangijin talakai tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu wanda aka aiko shi a matsayin rama ga talakai da alayensa da sahabbansa da masu biye musu ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya ina kuma shaidawa cewa lallai shugabanmu annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa sannan zaɓaɓɓe a wurinsa kuma masoyi bayan haka ya ku mumunai bayin Allah ku sani cewa shi umarni da halitta gaba ɗayansa sun gini ne akan adalci idan dai har za a takaita majinginar rayuwar bil'adama a bayan ƙasa da abu guda ɗaya to ku wannan abu guda ɗayan babu shakka shine adalci adalcin da bai togace shugaba ga barin wanda ake shugabanta ba balle togace wanda aka shugabanta ga barin shugaba adalcin da shugaba zai yi waɗanda yake shugabanta da adalcin da waɗanda ake shugabanta za su yi wanda yake shugabantarsu adalcin da ya samo asali daga hadisin da imam bukari da muslim suka rawaito ta hanyar sayyidina abdullahi bin umar allah ya ƙada yarda da su cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanku masu kulawa ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kulawa da shi da wani adalci ne Allah ya gudanar da sammai da ƙasai Allah mai girma da buwaya yana cewa ita sama ma haka ya ɗaukaka ta ya kuma sanya ma'auni kada ku kuskura ku wuce gona da iri a wannan ma'auni kuma ku yi awon cikin adalci kada ku kuskura ku taya wannan ma'aunin rahman aya ta bakwai zuwa tara imam ibn kasir a lokacin da yake fassara wannan aya ya fassara ma'auni da cewa shine adalci adalcin nai da Allah mai girma da ɗaukaka ya halicci dukkan halittu gaba ɗaya ya ce lallai Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra idan ma ya zama abu ne mai kyau to sai ya ruɓanya ta ya kuma bayar da lada mai girma a kansa daga gare shi annisa'i aya ta arba'in adalcin dai da shine Allah ya aiko da manzanni ya kuma samar da dokoki na shari'a saboda a gudanar da shi a aikace. Allah mai girma yana cewa, lallai mun aiko da manzanninmu da bayyanannun ayoyi, mun kuma saukar musu da littafi da ma'auni, saboda mutane su gina a kan adalci. Mun kuma saukar musu da baƙin ƙarfe domin ya zama kaifi ɗaya, da kuma amfanoni masu yawa ga mutane. ta yadda Allah zai bayyanar da wanda yake taimakon addininsa da taimakon manzanninsa a sirrance. lallai Allah mai tsananin ƙarfi da buwaya ne Ayata ashirin da biyar. a cikin wannan aya mai girma Allah mai girma ya karantar da mu cewa lallai aiko da manzanni da saukar da littattafai da samar da dokoki na shari'a duka saboda a tsayar da adalci ne da tsayar da adalci ne rayuwa kanta take tsayuwa idan kuma aka samu karkarcewar adalci ko yaya ne haka ita ma kanta rayuwa take samun koma baya da tasgaro da ta waya. Saboda haka ne Allah mai girma ya kira adalci da sunan ma'auni domin komin ƙanƙantar karkacewar wannan ma'auni na adalci to hakan alama ne da yake nuni zuwa ga karkacewar rayuwa da komawarta baya kai da ma durƙushewarta gaba ɗaya. Saboda haka Allah ne ya kira adalci da sunan ma'auni kowane irin karkacewa aka samu a wannan ma'auni to alama ne da yake nuni zuwa ga wani babban hatsarin da babu wanda zai ji daɗinsa. Wannan adalcin ne da Allah ya umarce mu da mu yi. A duk lokacin da za mu yi hukunci tsakanin mutane, Allah mai girma buwaya yana cewa, Lallai Allah yana ba ku umarnin, ku bayar da amana ga masu ita, idan kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane, to ku yi hukunci cikin adalci. lallai madalla da wannan wa'azi da Allah yake yi muku game da adalci lallai Allah mai tsananin jinku ne mai kuma cikakkiyar masaniya game da yadda kuke ciki an nisa'i aya na 58 Wani adalcin ne dai ya sanya addinin musulunci ya yi fice a cikin sauran shari'o'i salima shine ya dawwamar da addinin musulunci har zuwa ƙarshen duniya kamar yadda hadisin almahzumiya da dukkan kun san shi ya tabbatar da wannan mata 'yar dangin mahzumin da ta yi sata aka zo da ita wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zartar mata da haddi sai ta nemi kamun kafa da umu salama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce fatima yar Muhammadu za ta yi sata da kuwa Muhammadu ya yanke hannunta lalle abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine a duk sanda ɗan manyan mutane ya yi sata sai su ba shi kariya idan mai rauni ko ɗan talaka ya yi sata sai su tozarta masa da haddi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halakar da waɗanda suka gabace ku a nan kamar yana bayyana mana ma'auni ne na halakar al'ummomi da durƙushewarsu halin da muke ciki a yau mun kuma fi kowa sanin halin da muke ciki sakamako ne na karkacewar ma'aunin adalci sakamako ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi ya kuma tsoratar da mu a kansa idan har muka yarda wannan ma'auni ya karkace ya ƴan uwana mumunai shi adalci ba wani abu ne da za ku iya kyauta da shi ku baiwa wanda kuka ga dama ku hana wanda kuka ga dama ba shi adalci wajibi ne da ubangiji ya sanya shi dole ne ku bayar da shi ga wanda kuke so da wanda kuke ki ku bayar da shi ga masoyi da maki Allah mai girma da buwaya yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi matuƙar kiyayewa a wajen bayar da haƙoƙin Allah ku kuma bayar da shaida a tsakanin mutane kamar yadda take cikin gaskiya kada tsananin ƙiyar da kuke wasu mutane ta sanya ku nisanci gaskiya wajen yi musu adalci a'a ku lazanci adalci a kodayaushe yaushe domin adalci ne hanya mafi kusanci da tsoron Allah da kuma nisantar fushinsa ku ji tsoron Allah a dukan al'amarinku domin Allah yana da cikakkiyar masaniya game da dukan abubuwan da kuke aikatawa a kuma kan haka ne zai muku sakayya alma'ida aya ta takwas a wata ayar kuma yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani a kodayaushe ku zama masu sanya wa kawunan ku ido wajen yi wa adalci biyayya masu kuma sanya wa sauran mutane ido wajen kiyaye adalci ku yi wanda aka zalunta adalci ku tsaya tsayin daka wajen tabbatar da haka ba wai saboda kwaɗayin samun arziki ko tausayin talaka mara shi ba domin Allah shi ne wanda ya samar da mawadaci da matalauci don haka shi ya fi cancanta da ya duba al'amuran mawadata da matalauta san zuciya ne yake sanyawa a karkata ga barin gaskiya saboda haka kada ku bi ta barkin san zuciya wajen yin adalci idan har kuka kawar da ku wajen tsayar da adalci ko kuka juya masa baya to lallai ku sani cewa Allah yana da cikakkiyar masaniya akan abubuwan da kuke aikatawa zai kuma saka muku ne da ayyukanku in kun aikata alkhairi ku samu alkhairi in kuma sharri kuka aikata ku samu sakamakon sharrin da kuka aikata annisa'i aya ta biyar. a cikin waɗannan ayoyi Allah ya gwama tsakanin adalcin da za ka yi wa wani a lokacin da kake shugabantarsa da adalcin da za ka yi wa kanka a lokacin da hukunci ya faɗa a kanka zai yi wahala ka samu wata shari'a da ta wajabta wa mutum idan zai yi wa kansa hukunci dole ne ya yi a kai ma'aunin adalci wannan kira ne ya uwa na mumunai ko kuma wannan wani tsari ne da ya sanya kuma waɗanda suka gabace ku suka aiwatar da shi a aikace sai musulmai suka samu ɗaukaka suka kai ƙololuwa na girma da nagarta a cikin al'ummomi suka jagoranci duka duniya da wani irin jagoranci da na nesa ne yake shaida yake kuma jinjina kafin na kusa da cewa wannan shine mafi alkhairin jagoranci da aka aiwatar a doron ƙasa gaba ɗaya ya ku bayin Allah ku sani cewa lallai Allah ya umarce ku da wani umarni wanda shine fara yi da kansa sannan mala'iku suka biyu a na ukun kuma ya kira mumune cikin mutane da aljanu Allah mai girma da sani yana cewa lallai Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ku waɗanda suka yi imani ku yi masa salati da taslimi al'azab aya ta hamsin da shida alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ashhadu an la ilaha allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Allah kuma Allah ya ishe mu komai tsira ta tabbata ga bayan da Allah ya zaba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa sannan zababbe ne kuma masoyinsa bayan haka ya ku muminai bayin Allah Allah mai girma da buwaya yana cewa idan za ku yi magana ku yi adalci ko da kuwa akan makusantanku ne ku kuma cika duka alkawuran da kuka yi wa Allah wannan abu shine Allah yake yi muku wasici da shi saboda ku kasance a cikin ambatan Allah a ko da yaushe al'an'am aya ta biyu, haka ma Allah mai girma da buwaya yana cewa lallai Allah yana ba ku umarnin ku bayar da amana ga masu ita idan kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci cikin adalci lallai madalla da wannan wa'azi da Allah yake muku game da adalci lallai Allah mai tsananin jinku ne mai kuma cikakkiyar masaniya ne game da yadda kuke ciki annisa'i aya ta 58 haka ma Allah mai girma da buwaya yana cewa ku yi awo da ma'auni mai nagarta al-isra'i aya ta biyar. Allah mai girma da ɗaukaka ya umarce mu a dukkan matakai na magana da kada mu yarda mu faɗa abin da ba gaskiya ba a matakin aiki kuma kada mu yarda mu yi wani aiki sai a cikin adalci mu yi adalci a kawunanmu mu kuma yi adalci a kan kowa ko da kuwa akan makiya ne masu nuna ƙiyayya ya kuma umarce mu da duk sadda za mu auna wani abu to mu auna shi a ma'auni na adalci domin sammai da ƙasai dukansu sun gini ne akan adalci kamar yadda muka faɗa. wannan adalci ya yan na mumunai ya kamata mu lura da cewa a duk sanda Allah mai girma da ɗaukaka zai yi magana a kansa sai mu samu yana amfani da lafazin mutane shi adalci a musulunci bai keɓanta da wani sashe banda saura ba ko da wasu gungu na jama'a banda waɗanda ba su ba ko da wasu jama'a kaɗai banda saura ba ko da wata al'umma ko da kuwa al'ummar musulmai ce banda sauran al'ummomi ba hasali ma shi adalci dole ne ya shafi dukkan mutane gaba ɗaya lallai Allah yana ba ku umarnin ku bayar da amana ga masu ita idan kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane a nisa'i aya na hamsin da takwas a nan Allah mai girma da ɗaukaka bai ce tsakanin musulmai ba dole ne adalci ya shafi musulmi da wanda ba musulmi ba ya shafi masoyi da maƙi dole ne shafi wanda kake kauna da wanda kake adawa da shi shi adalci ma'auni ne guda ɗaya a duk sanda mutum ya zama yana zaben inda zai yi adalci da inda ba zai ba to ko lalle wannan shine ainihin zalunci idan dai har abin da ya kai mutum zuwa ga ware waɗanda zai yi musu adalci sauran kuma ko oho wannan shine zaluncin da muka yi nuni zuwa gare shi a hadisin almahzumiyar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa shine babban dalilin halakar al'ummomin da suka gabace mu da durƙushewarsu saboda haka Allah ne mai girma da ɗaukaka ya jawo hankalinmu a kan cewa ɗaukacin manzanni domin dukan sun zo ne da addinin musulunci dukan sun zo ne domin su tabbatar da adalci ba fa muna gabatar da cek ne ba tare da muna ajiyayyen kuɗi ba lallai Allah mai girma da ɗaukaka ba zai naɗa mana wani shugaba ba sai ɗaya daga cikinmu saboda haka ya kamata mu zama masu yi wa kaunansu adalci masu yi wa iyalinsu adalci a gidajenmu masu yi wa kowa adalci a cikin rayuwarmu ta zamantakewa mu yi wa mu adalci domin lallai Allah zai tambaye mu a akan mu idan mun yi aiki da adalci har adalci ya zame mana jiki da ɗabi'a da tsarin rayuwa to kuwa babu shakka dole ne adalci ya shiga cikin tsare-tsaren shugabancinmu da dokokinmu a ƙasarmu a irin wannan lokacin ne kawai za a samu jin daɗi da walwala da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasarmu. Muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya dawo mana na tsaro da aminci da kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashen musulmai. Ya Allah Ubangiji ka sanya ƙasarmu Najeriya cikin aminci da yalwar arziki da walwala. da ma sauran ƙasashen musulmi ya ubangijin talikai ya Allah ka datar da shugabanninmu zuwa ga abubuwan da kake so na maganganu da ayyuka da halaye ya Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai waɗanda za su taimaka musu wajen sauƙi amanar da aka ɗaura musu ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da soyayyarka da san wanda yake son ka da aikin da zai isar da mu zuwa ga samun soyayyarka ya Allah ka sanya mu mu ka sama da yadda muke son kawunanmu da iyalanmu da ruwa mai sanyi ya Allah muna roƙon ka ba mu dukkan alkhairi na yanzu da wanda zai yi jinkiri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba muna neman tsarinka ya Allah daga dukkan sharri na yanzu da wanda zai yi jinkiri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙon ka ba mu aljanna Ka kuma mu da duk wani abu da zai kusanta mu da ita na magana ko aiki, muna kuma neman tsarinka ga barin wuta da duk abin da zai kusanta mu zuwa gareta. Ma'aikatan na daga cikin wani abu ya faru. Ma'aikatan na daga cikin wani abu ya faru. Allahumma ina na tsalukar jannatar ma farraba ilai haɓin ƙaunin wa Amin.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 matuƙar tausayawa al'umma musulmi al'umma musamman a irin wannan hali da al'umma suka tsinci kansu an ji yacca prof ya gabatar da ba sallama wacce ta kai mai kashe zuciya saboda irin bayanan da yake fitowa daga bakinsa allah ubangiji ya saka mai da alkhairi da irin wannan namijin kokari da yake da kuma irin nuna tausayawa da yake yi wa al'umma duba da halin da al'umma take ciki amin allah ya yawaita